alhamdulillah muna kara godiya wa Allah subhanahu wataala da ya sake dawowa da mu na Nijar ba don komai ba sai don bibiya kan abin da muka fara na neman zaman lafiya ya za a yi a warware wannan takaddama cikin lumana cikin kwanciyar hankali ba tare da an zubar da jinin kowa ba yayin da muka zo wancan karo shine babban sakon da muka taho da shi kuma ya bude kofar ci gaba da tattaunawa tsakanin ita kasar Nijar da kuma jami'ai na ECOWAS an samu wannan ci gaba alhamdulillah to ba za mu yi shiru ba kuma za mu kama bibiya mu tabbatar da kuma ya tafi daidai da haka mun dawo kan kofar da muka so mu tattaunawa da kuma jami'ai na wannan gwamnati musamman tsakani da kuma shugaban najeriya bola ahmad tinubu alhamdulillah mun zo ne mu kara bibiya don mu kara dinki abubuwan su tafi da ya kamata janar abdulrahman chani shugaban wannan kasa na sojoji mun sadu da shi kuma mun tattauna tare da shi tare da 'yan majalisarsa saboda haka tattaunawa kuma mai muhimmanci mai alkhairi mai albarka wanda yake sanyaya zukata da farin ciki ga dukkan al'umma na ƙasar najeriya da ƙasar nijar allah ya ƙara tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kai a kawo don a tabbatar da ba a bar wani kofa ba da za a samu wato shedanci ya shigo alhamdulillah komai na tafiya daidai ya zuwa wannan lokaci muna addu'a addu'a muke neman Allah ya zaunar da wa'annan kasashe na mu lafiya saboda haka mun gode tattaunawan yayi kyau kuma in Allah ya yarda alkhairi za su ta biyo ba a ci gaba da addu'a Allah ya zaunar da mu lafiya kuma addu'a na da tasiri kuma Allah na karban addu'a ya ce mu yi addu'a kuma muna addu'a muna da yakinin ya karba saboda haka lokaci ne kuma muke jira mu gani insha Allah muna fatan Allah ya ƙara karba mana ya wuce mana gaba ya tabbatar da an yi komai cikin kwanciyar hankali